الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebe ɓata loji tabbatu ya Allah salafiyar sai ci da aminci loji tabbatu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne katiyan ruguni ci mini karatun littafin manzilatul sunnati fil islam يا شيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى من قال عليك bayani dabe ko shine za ku ke da alkur'ani kawai ke sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam lugwa kun ji ga man ce hadisi wani fasara aya hadisi wani tafiye aya hadisi wani bayaniyan aya alkur'an daga yaji tsalla ma bayaniyan zuri raka guni bayi raka guba magari raka guta lasari raka guni ishayi raka guni an ne ga sujada bu an ne ga ruku bu an ne je kama an ne yi salla an ne di tayya sunna wannan yau kunya di kunji kunji kunji qur'ana alquran daga yawa zaka amma bayani ne sabira dana ne sabiya zinariya dana ne sabiya zarfa dana ko zaka zakatu ya zuru ke mina uwa na dana sharati wujidana ngole ne kwata suna wannan yau kun ji an alkur'an daga yin luwaji amma bayani a abu shi mikatu an ne di tawafi na yau mu harafa na yau mu tarwiya na yaya mu shiriki na ya fayi yau mu al'adil akbar ta kun hada dukkan za a ci abu ba ta ga wale bayanin na ji a nemi sa sallam yau gama lu ga ku zuwa an ni mana su ka kuma to ebogo fahimta yin alkur'ani inda bukata yin sunna gama la tafsiri yin alkur'ani ya da tafsiru bil ma'asuri tafsiri yi zaji amma hadisi jibi asaru a gajin wani amma da tafsiri bin ra'ayil mahmud tafsiri dabo bin ra'ayil mahmud ma'ana ga tafsiri yin alkur'ani ji amma fahimta yin aya jibi hadisi jibi daga yin sahabe shi ga gajin ga amma asar wuce a kubiya a ji a gaga tara wani yanayi bin ra'ayil mahmud amma tafsir bin ra'ayil mazmum inda wula yan gaci yan gwale yi tafsir na sufa ya yi fejin yi tafsir na mutakalli na yi fejin yi tafsir na ji kawari ji a fejin yi tafsir na ji mutazila ji a fejin kina a fejin gwale ne tafsir rubi Da ra'ayi ra'aya wuce mai ra'ayil mazmum so wale gan yan naji inda bukata ne ji makanta wa nan man la'aya da ce da ilani da misali hadis na ji ɗuya wuce jin bayani shi ne ga wani ma ta kaddama daga yadda na shi da ilani da hannun ya tabayyanu lana mimma taqaddama yatabayyana lana aidan anna anna anna al-ikhwatu mimma taqaddama yatabayyana lana ayyuha al-ikhwa daga yaga ne gwani anan ga tula yaga yaye gishi ga tula yayi ahamiyatu sunnati fi tashri' al-islami muhimmanci ya sunna shari'a musulunci fa inna na idza a'adna an-nazara fil amthilati al-mazkura yaga yayi misali na ja to da na cine fallan an gairi ha cimbele na yi juya ne mimma lam na zukur miliyan na ji tuya na na tayakkanu an na wula sabila ila fahimil ƙur'ani igade fahimta igade igade yakini be bankurote e kede e da bane igade fahimta alquran na wacina fahimman sahihan fahimta wangina illa makrunan bi sunnati illa face sun gai famba gangani be sunne gani ba na su kone latuna gagan inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta wa tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihim angole bana ni fala junaha alayhi na waje wa la fa'inta gan nga bɔ waje sayo bai na safon maroci nga bɔ gaji kima nga bɔ gaji ma amma nga wali a nabi sallallahu alaihi wasallam nga ibda'u bima bada Allahu bihi wal asl fil amri al wujub e chabe na sokko chabe nga wali hadisin lawdo na gan asayi kiyo asayi dole inda koyi inda kun ga koyi ganewa e ya bugo fayin bukata yin suna ya e ba fahimta yin alkur'ani mun gane gafa fil misali awwali daga misali ya mafari fahimar sahabatu sahabi ja fahimta yin zulma zalunci la almazkura na kiyanin almazkura fil ayati ala zahiri a fahimta yin zahiri yin zalunci la ta ce zahiri allazi na amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum mutaduna sa sahabe kiga annabi ayyuna lam yazlim nafsahu wa ma'annahum kanu radiyallahu anhu kama qala ibn mas'ud to na dai sahabe ya ta kina blabin mas'ud gaga afdal hadil umma sahabe ga da fala ga al'umman nabu abarruha quluban aga yen gba ta zugan yen gba gba so ko be tu shun gan wa makuha ilman aga ma ilimi a shidogan shidugan wa aqalluha takallufan aga ma dokun takallufi be loloki wa zayan dole asar nana al-imam al-harawi ulu da zamul kalam ya bubu ibn abdul bar jami'ul ulum jami'u bayanin ilmi wa fadli bu daga ya ga abdullahi ibn mas'udu abu nu'aym na kahiliyatul awliya wa sabr al asya na malubi daga daga ga abdullahi ibn umaru ngo asali ne lawa yace falalen sahabi annabi falalen sahabi annabi sahabi ne shi go bayani bi eti a eji sallah a na-efi azụnyo a na-ewa zakọ a na-elu ajọ na so abe uche gake egwo bayani da eti ya tsoye ci da fiska a gake egwo bayani daga tsoye ci a ne takin al'ada shi a mai ke lagaje daga ba a ne daga tsoye ci sama ijo kem na waya daji bai ga su abe ji babi non eh daji bai ga su abe unci to babi ba ciwo ko mun gane fa inna gumma zalika fama ben nema kaji akta ufi zalikal fahami a cimi ce ba fahimta wucin mana fahimta na Allah ce wa kuwa zulmu babun nogayi zalunci yirin doro ne fahimta umar zalika akta ufi zalikal fahami falaula annan nabiya sallallahu alaihi wasallam raddahum an khata ihim ko ibana annabi sallallahu alaihi wasallam wuja jare bici cin wucina wa ku, ila sawabi wuci la yakone sai boro ne wana fi zulmi mazkuri e ba zulmu na tin aya alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin bana inna ma wa shirku kede no yana wa shirka lattaba na mala khata'im kun ba bayanan na nabi na da ga mi tafiya ko sahabi wancan yake kuskure wancan walakin Allah tabaraka wa ta'ala afsana na an zalika ya fallir shadi yi sallasallam wa sunnati a masu kwaye gotsa ke bicicin wucin lugwa bi bayani na nufi sa sallamin jine a shan ne laudon ga su gwadi ni wuta su alkur'ani gotsa su kwa sunna gotsa kai zaga da so gwe duwo wuce gama na zuta nabi in ga ba su zadebo zadabo su kwagu wuji kiyayen a ruwa tiyan na tsoyi gama na kai da gashi mun talita bi ka hadisi ko wani to da wutu shin ke ba bayani e bon la talbisu ko su ya zaji so ko ayi addini wa di lalaca so ko ga za labe na shi gaskiya labe gangani be game ne na ma kana Allah li yazara al mu'minina ala ma alai hatta yamiza al khabitha min at tayyib no le so ala kirki kirka ngan be za kazalika nufassilu al ayati wa litastabina sabilul mujrimin e bugo so a agwa addini so ina na nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun ngam la ga mun ga ce zamanin fara ga za zai zuga wata su ko ga ga hankali hankali wace zuta ne biro ga hankali wace da gaji damuwa ma ya yi shi la jihabi zato man koyan hadisi da bani jadi rayuwa cawa ga wuce yana hmm. nga malaye hadisi zandoro na gumini ruwa to yan hadisi wani zuyo wace amawo bai buji katon bai buji zalo man kici man yawo majalisin na tucu ciji karza kici yulo zai ji karatu gani bai yau zai ji la karatu wo zai ji ji makantu jo zai ji manyu jo littafi kici yuko zai ji a karanu ki tabiya nu dano ki man ji ganci bu patan wani ila gane jiki an ẹnu gbọ̀tọ́ apáta òmè kíkáci ní ẹkọ́ ọjí gáà níwà so wà lè gan kẹ́ ìzàgáyì zùgbọ̀mọ́lẹ́sùtà níbi àgáhùn pé ezage yaye shi majalisa adiso agutwe ezage be bidi angochi agutwe ngo wale ga na bata ya wuce dace jin na bayani bo e ba agwadi sun ya nabi sallallahu alaihi wasallam so adini musulmi mu duje go so nga malaman don be je latu da luma ne muhammadu ba sai gorgodo ya gwa lasun be sunna ya nabi inda ko ji ganewa imamu maliki imamu shafi imamu ahmadu nambali laisu bin sadi sufiyanu sauri hamadu bin zaidi hamadu bin salma ali ibn madini al-imamu bukhari muslim fata zanaji wale ga da lisanu sidiki gwaluma ni muhammadu na fuenin doro etu zanaji e barama ya e bagafara na ebo kibode ani tu wuya ni bi muhammadu e zama ga sun bidiyan wejin akida sadudio mchale sunna ni biba bi sokon wa je lato akai da ni geyin kabara du million be million yin yake wa gaza ni ga je lato nga ba sokon su ga gba obin lana inna shani aka wal abtaru wa da gangani bi ane maga waji la dilatu sigara la man khalafa amuri egba bezun yesin bezun majin wa da ya zanaga ali umurni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam banin wagaci wule abul hassan al'ashari akida aliki za a rubuta ne amma nuji akidan ashariyanci na wuce tsoba sun na ga na. wale gan darajan halatta da yi inda kowaji ganewa na wasu mu ya a kidan shari'anci bayanin wunci bai ka al'ibada tuwa wasuli diyana don ga risalatin ilali sagiri na waliyar darajin ke abe ẹ̀ṣẹ́ da dẹ́rẹ́jà dé ìzàmẹ́ da da ní da bàwà lẹ́bí ìdí bíbí àdébí dé bèbí jihar bunu safuwa ne jihar bunu dirami amur bunu baidi imran ibn hassan da ne kpata da thousands and millions of mutane ya fece mutu a sabon nuna ce gogali ne nan amma babu ya gashi da yinan nan waje ilati zillatu wasu gara alamun khalafa amuri ko mun gane ebogo shiwon da daraje banu dane emilatu arabia sanya anabi man jidan bu adekali ta fi kagun jabo man shi da littafi a shi ɓata ya na ke na ake ni amma halibe yana daga na ba wuwa ta wani ya tuwa ya kuma ya fi kirki mẹ́nu ni ó ti kàtọ́ ní èdè tó ṣẹlẹ̀ bọ̀ tó ń tí ìtọ̀rí lè mú àmọ́ ilé wọn gà ṣe ìyá albaikoniya èdè tó tẹ́tọ̀ náà ẹ tí mẹ́nìká albaikoniya ní kí ìrílùsùn náà àmọ́ ilé ní tàbí tó ń gà ṣe ìyá التنبيه والرد يا الملتي لتعفي نوشي قواليه al'imamu ibn Khuzaima littafi na wale ne guba sai ibn Khuzaima gan da kitabu tauri wazo inda ko inda ko inda ko ji ganewa littafi ne ma maliki in kawo ci gun ijo ce sakuleti har gbani kiya lẹ́yìn bínú sáàdì mọ́wùn chíkù àmáwà lílí tí a ní ó tó yá ya shiga e a shiga gaya wani amma zane shi halibe yi nan ne etu a etu kirki na kari ta fi mujallar dibe da kice a mai bufa lana buja ta bu e ẹgbó tó àlùbáríkà nẹ́dẹ́tò lítàfí àbò àwọn wàgbò tó na ń ti ìbẹ́tò ìjìbà na tó lítàfí ń tàrí òṣèdà tuntun súnná ìjàgún mẹ́mẹ́tì wọ́n ti gbogbo ṣáyà yá ní àmá àzànà tó àjífò èjì mọ́bú bụ ebó tó lànà aji èjì mabu náà wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ ńgá tó èjì mọ́nà jẹ́ àbúkú ti fúnbẹ̀ wọn lítàfí ẹgbìn náà ko ji ganewa usman ibn sa'id darimi raddu ala bin ibn yasir milisi dana al-imam al-barbahari litafi kijo ali litafi nínú nago ali o shebo sunnati won ko no more no less ama ama gogan al-barbaru ngai rasul hanabila ti asriyo Abdulaziz al-Kinani kitabul haida litafin ni o kete na waje na jabi shi ya tilmi risi nan mai mutazila shi na littafi ni ke ta yawa a magoga abdul aziz kinani man wuci ku inda ko inda ko inda ko inda ko diga don ene ye waga libya abu ne kiyaye unji me gaga dokon unji me kan dokon ami tuba wa nabi ami tu sunna nabi ya da bijiye le gan ne da daraje lotun gangani biyu daɗiya gaskiya ya da ya ciye ne so ko maga zo boge ko mun gani don be deceived wa fil misali sani misali ne ba ce ga laulal hadithul mazkur ko ya ji sun cina tuyana labaqaina shakina alal aqal fi qasr salati fi safar at least ya ta bi da shafi ta yanki bo kasuru ji wadda ke laga da zauna. fi halatil amni e cin haliyanin co idalam in lam na zahab ila shtiratul khawf fi kaga yi loto bai fahimta ya ce sharati ruwa ya sai da sanda da bai zuwa nan kama wa zahirul ayati sannan bai tula karara ayona wa kama tabadara zalika libadu sahabati kemina fahimta ga yirin nan ugbin kokoloyin su abin da ciwo na laula nan ra'au rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kusuru kai bana ali ali sallallahu alaihi wasallam ya ji kasuruna wa yaksuruna a to mai ji kasuruna ma ku bagan biyana wa kadi aminu amade amincina ngoli ayayin وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكثروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لنا وأقول لك وأصوم وأقول لك وأقول لك قصروا أتاك دسوا amma an gwale ke mina ne sa sun ji bayani a sahabi ya tiya sada ku yau da sokwaji yayin nan da kim na ne sa sun da to ke di kasru mai dan zo a mai da da sun bana sahabi ya ji fahimta ga oke ne fasara aya nan da nan ibn aya ji aya fasara hadisi mai jin aya fasara etuwa annabi mai jin aya fasara bal etuwa annabi wato ya fasara qur'anu kunu kulukuhul qur'an hadisi mai jin hadisi fasara e gan mai jin hadisi fasara etu mai jin hadisi fasara ngo ji gane ko wa magaji fassara ya hadisi gaji fassara na wanda aji muwafaka bi alul bidai wal awaji na ma ga hadisi ne laisa minna malam yarham sagira na laisa minna kaza kaza ga laisa minna ne wazu musulunci ngalin ne fassara ne gaji dai bai ga wari ji shi na mali ba wa nan Muhammadu ba ko mun gane go fil misali salis wale yaƙiyan sababu rudu ladisi ma wanke ji za taimako e ba fahimta yin kibo mana hadiso wani alibi ga laisa min albirri a siyamu fi safar kunda mini bolo-bolo ya zofi azun yi wudan ezabuwa kila alibi ci gaggan wucin ezaji da mafi fi azun a madan zan igiti madan bu a yi zanen ce agbiya a sai bai shanu washe a ta kan wuru na anibi ne na daga anibi ga laisa min albirri a siyamu da safar yau ne yakin sababu rudu hadisi wajo taimako ba fahimta yin hadisin nan ebe na sahabe ga hadisin na cewa tiyan a dunza zamani a anibi sa sallami Zan zanen ce mafiya zun zanen ce mafiya falam yi ibi sa'im alal muftir walal muftir alal sa'im wa fil misali salisi misali ya tacho laula al hadith aidan kuyi bu hadiso biya la haramna tayyibatin uhillat lana da eh wangi wangi da nayi tayyibat so ko ta jan lalliya ne gula jan ramu ajar ajaradu buru wasamaka ajarada buru wasu maka bai kan mana ba mai fi wani walƙabida gangani bai an ta wata hala gangani bai mala shamfai wa fil misali rabi'i a cinga misali yin nici laulal a hadithun lati zakarna ku yi hadith na naji tuye da na fi ba da ha ku yi hadith na jirtu tuye da na lasalin na ma haramallahu alaina ala lisan nabi da yanda tune su kwala jin haramu yayi daga gintara sa sallama wani ya gai gula lalle, kula hadith fi ma wiya ilayya muharraman ala ta'imin ya tamila ila an kuna maitatan aw da masuhan aw la masinzirin hadda karshe ala lisan nabi min as-sibai min ya sibau joko wa zawil makhalibi min at-tari da dabba ne be bundun ji ce won ce won dabba gina ngo le wa ga na duk ga da min yana jaya na tuna na ba ga lalu ya kali sa sallamu ji kiya wuke wa kadhalika al-misal al-khamis ata ga misali ya gutu cho laula al-ahadith allati fihi ku ya hadith ne da ne da muna la salanna ma harama Allah ala lisan nabi sallallahu alaihi wasallam min al-zabi wal hariri ko da kul man harrama zinata Allah allati akhraja li tayyibati min rizqi da kai ba hadis na bai ciyan zinari ya gangan ga alhariri mulajin haramu ya bagi alumawuji mulajin halalli ya yin zagi jiyan alumawuji na da ki aji faro sanura hmm? fẹ́ gan bagi zinari ya mai zagi mu mu amma ga wale a hadisun na suku ma ga wuce ɗe wa minu na kala ba da salaf daga babu ga malasa a salaf gan eh? a sunnatu kudi alal qur'ani a kudi alal kitabi wa sunnatul baydawi inda inda ulil nuha fil hukmi qadiyatan alal qur'ani sunna wa ƙur'ani. ebon alul bidayja afi afe gimi be yi be kwala su qur'ani fa kuzuhum bi sunan ene ga an wani sunna alul bidayja wal ahwa'i a feji jidali da ya ce ba ya ci aya shi ya alkur'ani fakuzuhun bi sunan ina ga an wani kiyayen sunna ga malalita fiye sunna jo benin e eh, da bayani ya ci a tamasu ku bi sunna bayani ya ci aliki su abu bi sunna bayani ya ci sunna ga sheba bayani ya ci ki kai bidiyo e eh, jojo biyu ko fi abuwa abuwa ko ji gane ko bayani ya ce su ba manya sunna ji bayani ya kiya gani da manya bidiya ji e zozo gangani duniya e eh, bona ginshikin wuce ku da dini, musulunci ga shahadu anna muhammadan rasulullah ko mun gane shewa albani rahimahullahu ta'ala wato dalalul mustaghnina bil qur'ani ani sunnati zai je ga ya kuke da gwala sun qur'ani ke sunna lugwanin mọ̀sífì mí ní kí mini kimi gode eh, eh dalalul mustaghnin bil qur'ani ani sunna dalalul egi ya al-mustaghnin da ya kuke ele ga aje bukata bil qur'ani da sune aya ku ke be wala sun qur'ani yani ani sunnati ke sunna luga mana zana be ga mu da gwa sun qur'ani wani e gwa mu da gangani be sunna ya be ga da irin ci dabo adin zai ne ga alqur'ani yuna jinan sai ko indiya jo pakistan yi ko mustashiri ku ji? naji naji zalo ko lebanon syria egypt north africa jo na so fi mini abu alaqlaniyun zai fito tiyan jamaluddin ta inda obi al'afghani wani agoga afghanistan ce zan da ce agoga iran ce zan ce agoga shiwu ya zan ce agoga kanzu mafelo mai memba ya freemason jamaluddin al'afghani a jigayen manyan muhammadu abudu muhammadu abudu ci manyan muhammad rashid ridaji a cinga gasa da irin wuce fe jumbe jumbe jumbe jumbe ajin karo hadisi sarawi hadisi yan ajin anibi siri hadisi yan lafi a kuma hadisi kabur hadisi na hadisi isa hadisi na ga yace siri wani hadisi na ga yace rukuyo wani hadisi na ga yace gidin wajen da ci karshen alarashin tsoyeco nan hadis na yaga ya tiya igidi abi Allah tiya eyi lozo nan hadis na yaga ya tiya jassasa nan hadis ngole hadis hadis ya tamimu dari kwaron ci na jin bayani tiya jalo nan ba ta da je jiki an eji haji ni gangani biyu inda ko inda ko ko ji ganewa hadisi ne ya gaya tiya ya gwada ya siri wani hadisi ne ya gaya tiya ya gaya jinu ya ga jin karu yiri hadisi ya malakul mawuci gani ga anabi zai da dawo jin karu hadisi zubabu zubabu dangi a jiki jin karu na a ganewa ma alhamdulillah dan do ciwo soma aya ji kariyo sunna beni ba amma a juji fashali a goga hadisin ahadu eji hujja duniya ndo ci ma goga eji hujja da hadisin ahadi etu amma eji hujja dun kiyayen akida ba ndo ci ma goga so gan hadisin ahadu wọ́n di ìfàdọ́tù yán ìlìmíà ndoci ma ga hadisi na ahadu yani waji falatu ne zonnu mai lamitu zonwa ne bata shi ba na alu dalal je kuzan ndoci ma ga shi abe ga ga mun yi usuli bata ijma ji ga hadisi na ahadu waji falatu ne na sai zonnu babu ijma ci da biyu imam shafi ga ga risala yace hujja khabaru khabaru wahid al-khatib al-baghdadi ugama ibn abd al-barr jami'u bayanin ilmi wa fadli bo muso gama ibn qayyim karsha sawakul mursala wani bayani tiyan hujiyan khabarul wahido Khuwaiz ibn Mindad ne manyan maliki a aga yace hujjiyar khabar al-wahido sai makanta ya Abu Hanifa ji aga ga yace hujjiyar khabaru al-wahido kai hatta to minute al-bid'a ta fi al-karabi su ji aga yace hujjiyar khabar al-wahido inda ko inda inda inda inda ko inda ko inda ko ji gadewa balligh ma unzila ilayka min rabbika wuye na so yace cin da wani ngole ani magan ballighu ani wallahi waya bugo kan waya zai ni wa ga ani bace da yawa ni ngole eh wadi tabbatar wadi ma kana almu'minuna liyanfiru kafa walau la fara min kulli firqatin Allah ran maki nan taifatu minun taifatu yatafakkaru fi din taifa ne wai taifa ne la to zai ni ya kawo to zai nuka soja ji tabbatarwa ya lafe da tsalla da mazidu kuma sai ni ga ya ga alkibla je bon amma mitu na mitu wazu ne mun gani na katashi kuma alkitab fele kuna wala ma ile ya shaidu an la ilaha na zai yi ni wa ma ku kashin agwa agwa ya zaɓe ga musa ga yin nalmala ta miru na bika le kutulu ka ya gumi ga gawu fakuruji ni laka minan nasu yi na musa ma ga zai ni ga sai ga musa madiyana nan ta waje a tilka madiyana mu da zagi gubaye wuce ma ta la ta shekun kabir fasa kalau masu matawalla ila zilli dole ya gane yi zagi guba na gari na ne musa gungu ya sai ga dukkan caje mun tawatiru bai zuwa ya bada kana ya zagu ba da to sun kabaru wahidi guro mun zagu mun tawatirwa bebe ma hadis ke onyo so annabi musa an gunga ba zai cizo wuce ba ja ci wuce a umar tamshi a lasi ya zai rimne yagin na jobe ba a nan musa wufe da zan fiye su zai na biya duka ne yagin ma sakai talana in ga zai niga gabi a nan musa magu kashi a nan musa kuma tuba da cizo na nan mutubu na kasa lai kasasa da cizo na zama jiki a a shawa lai ga kabarul bi gan sahabi gan da ya zai bushara be ga kan zai zai ni mutuno amago bi tu na bakar gan me sayid ali yuaji ga ga zaji ga Allah ya hujja ba da ari mushrik hujja ma ji tabbata ta cabo anibi la risala za jinu ebe ci kakai zaini zaini zaini ma anibi fe tuno hujja ma dikiya wani tabbata gani be e ga wuci bal a ga ga wato e goga sun gaje mutawati hun sai bidiyawu muna da safiya mai na zama laisa minu fa raddun zane ji mai gagan amma e ji hujja da hadisin ahabi akida bwana wuci tafriku ya eh, ji hujja bi hadisi ahabi akida ba mai hujja bi kyau yanzu babi ya kamu zan ga gole mini mai mafari shi ba zai ji tsayi duci yana mutazila ji dan gani be mutakallimu ne ne ya gwa zuma goyin razi shi da gazali shi da juwaini bi amidiji litatu usulu na jakana nga kusa shayin ne fi amma boru boro daga Za zalu ga yanci na ji eh lo gangani mai nan kashin al-imam shafi ne ta fi usulu in Ka kan fani ga gari na guwa al-khatib al-baghdadi ne bezu mawaci ta mana ji imam shafi ne a ga irin na ja ebe na ga ga hadisi dabo hadisi yin tujiyo amma wa kun salada akida misali bani hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga wa gabe ciga wa ritayya ba tari gani da su kwe lo ba azabul qabr lo ba fitnat malumati lo ba fitnat masih dajjal lo ba fitina yiji lole yiti e ga akida na won no ni tono wele ge hadisi na hadisi ya tuyo na inda ko ji ganewa ba na waje da da na ba ba shari'a ngole ngole yiti ngole azabul qabr fi dalma ya fi dalma mati ngole azabu azabu jahannam e ga akida yo dajjal e ga akida yo fitnatu azabul qabri e ga akida yo ngole wele ga etun na ma e ga akida pagbo ko diga na ko e bogo wale gan e zu gagan adisiyan ahadu e lokun biyan akida ba wani ta tsari sarawi e bane ne wuce agbiya musulunci wani dokunjo yo to zai shi mabe su magwai iri abu rayya shi iri ya muhammadu gazali shi iri ya da maka iri ya iri to hassan turabi ya sudan shi bai zane idai ga gajirire ne wuce fata a cidan rayu mu da cidan sauti mu ta zula jirayi nan fata insha Allah ta sai na mai suna jarar jijiya na abdurrahman malimi al-yamani jiya abu shuba jiya abin za ka hamza kunjiya eh, muhammadu nasiru jil albani wujar hududu yau da sakon da adadin wani mukmil ibn hadi alwadi wujar rajiya muhammadu rashid rida ya e ci ga hadisi ya siro gani bai ga muje za mu ci ya ni sa asal na jin karu ne za mu ci jin karu to to ke wannan so in shi kaful qamar ko ji gani ko khatmun nubuwa za mu ci jin karu sifayen mala'ika jibril za mu ci ji in karu isra'i bin miraji za mu ci ji in karu yanda ipa taganci masu kiyayen fanu ya hujjiya boyan hadisun gama inda ko inda ko inda ko inda ko inda ko ko ji ganewa a shekar ibn hadi umar al-madkhali wato ji rudu da zairu wuce abu isaq al-waini wato ji radiya zairu wuce salihu ali shekh ya wato ji radiya zairu wuce kuma da daji ya fi ta miri na yi jiki an up to date alaƙadami wasak inda kowa ji gane wangan minu ba gaba ya sai jiji na mani so iga kafin ji babu yi da so mele gan fasalin dolalin mustagni na bil qur'ani ani sunnati ya be na bago insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk